Yau da Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda uwa za ta kula da ɗanta idan ya samu karaya. Masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararren likitan ƙashi. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare wakilar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da kwararren likitan kashi dr abubakar sadiq ma'azu da ke aiki da asibitin koyarwa na barau dikko da ke kaduna inda ya yi karin bayani akan wannan karaya da yadda za a kula da karaya Likita barka da wannan lokaci. Barka dai, barka mu kuma da warhaka. To likita masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya. Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin dan adam ya samu kariya. Dan kashi suna nan akwai kashi akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba ba ne ya karye aka samu discontinuity shi a turance to shi abin ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan wannan kashi abinda dai a takaice ake nufi da karaya kenan menene ma alamomin karaya in aka ce mutum ya samu karaya akwai alamomi da mutum zai iya gani na farko kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane idan ka ga ga wuri da kasancewa nan gurin akwai kashi sai ka ga gurin gaba daya kashin ko ya fito in kamar an samu karaya wanda yake bude mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya ya gefe daya ya gefe a inda ya saba gani ba wannan a bayyane yake to amma wasu lokaci akan samu na farko shine akwai zafi mutum zai ji ciwo a wannan gurin wurin da ya samu karya wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu na biyu zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu karya abin da muke ce mishi deformity gaban da ya samu karya zai karkace ba zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba in kamar a kafa ne zaka ga kafan ya yi gefe ba inda ya kamata a ce ya yi gefe ba abin da muke ce mishi deformity kenan na uku kuma idan mutum ya samu karya to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya ya yi amfani da wannan gaba wanda aka samu karya biyan aka yi ba suwaye ma suka fi samun karaya musamman ma mu za mu ga kamar jarirai za a ce ai kashin su bai yi karfi ba mu da ba likitoci ba za mu ce ai jariri in aka mishi wani rikon da ma bai kamata ba zai iya karyewa tabbas kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwuwa kashin su bai yi karfi ba amma kuma ba mu ɗaukan su a matsayin su ne suka fi samun karaya ko kuma yara su suka fi samun karaya karaya yawanci ya fi ne a maza in ka haɗa shi da mata wannan zai iya yiwuwa saboda shi namiji kaga kulli yana kan hanya yana fita ba a gida yake ba sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'ansu yakan sa su samu karaya na biyu kuma an fi samun karaya a mutane waɗanda suke matasa masu shekaru kamar abin da shafi zuwa shekara kamar goma sha biyar har zuwa abin da ya kai kusan shekara arba'in da biyar saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles saboda sana'ansu wasu a cikin su yan acaɓa ne wasu su drivers ne na motoci wasu su yan kwallon ne wasu su dai hakanan kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa na fita mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya ana samun karaya ma a mata amma in ka haɗa shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma ƙananan yara saboda su ƙananan yara kamar jirajirai da kika yi magana aikin ga kula da su ake a hannu ba lallai a samu karaya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai yi kwari ba sosai za su iya karewa su kuma dattijo ka ga ai amma ma dan kwalle ne ya ritaya amma yana sana'a za ka ga sana'ar shi ba abin da ya shafi irin wannan bane idan mutum ya karye me abu na farko da ya kamata a yi masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi ah, wannan shine ake ce mishi kamar face aid da ake fara yi yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari sosai sosai wato abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane sai dai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karya ma kashin dan adam so don haka shi karya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan karyan ya zo a matsayin shi na shi kadai karya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu katon a dan sassaka a rafin kafan saboda kar a dauke shi bangare bangare ana so a dauke shi kamar in a hole gaba daya kafan so akan dan sa katan nan katan wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba daya a wannan wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splintage saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani misali a banɗaki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutum ya zame haka ya fadi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karyar ta zo ne ita kadai to a irin wannan yanayi farko in aka ga gurin da aka ga alamun inda mutum ya karye kamar kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutum ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sa shi wannan wannan kamar carton splintage din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba ɗayan takar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi raɗaɗi har a kawo shi zuwa ga asibiti to likita yaya ake kula da wanda ya karye kula ga wanda ya karye yana da amfani amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa karaya mafi yawan karya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika ɗauka za ki ga da yawan karaya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu karya ya karu sosai yawan samun karya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farkon kika gani za ki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba sau wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan karya haka sannan kuma in kika ɗauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau ki ji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe harbe wasu lokaci daga cikin harbe harben nan da aka yi yakan kawo an aka yi harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo karya to zaki ga yawanci yanzu masu samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma to misali likita idan mutum ya karye ne a gida ba wai wani abu bane ya misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutum yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutum ya zame ya faɗi ya karye yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayan ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi ya danganta da karaya kamar bayani da na dauko shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wa'anda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau eh, shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wa'annan da sauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara bashi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan raɗaɗi na ciwo idan akwai wani miki a gurin kare to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a ɗinke mikin ne wurin da ya shafi ɗinki ne da shauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda karen yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance a asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake kuma wani kashi ne ya karye yaya karayan yake me matsalan da aka samu na karayan hakanan to shine abin da ake yi to duk wayannan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi maras lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne karaya ya faru saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban karayan da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya ya tabbata da cewa ko an samu karayar da ya shafi eh, west kunkumi ko kuma karayar eh, ko wani bangare na jiki to shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida ko kuma a'a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti to misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki in aka masa abin da za a masa aka dan daddaure wajen zai koma gida ne wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida misali yan uwa wanda suke jinyar shi idan an duba an zo ya zo asibiti aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allahu babu damuwa zai iya za a sami shi abubuwan da za a sami shi a stabilizing gurin da karayan yake saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai da daidai bayan an gani a hoto a duba to farko a asibiti ana sami shi abin da muke ce mishi na farko saboda shi karayan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gura abin da muke ce mishi inflammation inflammation to mukan sa mishi abin da ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin a bada kaman kwana biyu zuwa uku saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a mishi shi cast ne a casting gaba daya to in kun gama naku ayyukan duk waɗannan da kai bayanin in kun gama a asibiti in aka ce ya zo gida yaya zai kula da kansa ko ya za a kula da shi eh to idan mutum muka ce mishi ya tafi gida to mu a mu a bangare namu in mun sa maka wayannan abubuwan kuma muka ce ka tafi gida insha Allah mu mu ba ma son mutum ya je gida ya zauna ba ma so in mutum ya je gida saboda zama a guri ɗaya ba tare da mutum ya motsa ba yana kawo abubuwa da yawa don haka in mun sa maka idan mutum zai iya akan samu irin crutches din nan sanda a samu sanda guda biyu a bashi in a kafa ne yana takawa da kafa guda ɗaya ya ci gaba da al'amurorin shi na yau da gobe eh, yana motsa jiki in zai je bayi ya tashi ya je bayi zai iya fita har wajen gida ya yi hira zai iya zuwa gurare dai na yau da gobe did da ba kamar mai lafiya ba amma ba ma so a ce mutum ya je gida kawai a kwantar da shi a guri daya a ce baya motsawa a kwance kawai yake saboda yana da karaya ko da karayan ya shafi kafa ne guda daya ba ma san haka an kuma mu a asibiti ya zo da haka akwai abubuwan da muke yi saboda mu kiyaye mu kiyaye wasu abubuwa an kuma karya a hannu ne to ai dama ba zai shafi tafiyan shi ba to kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya karye ya zauna waje ɗaya ana buƙatar ya motsa jikinsa idan karyar ta same shi a hannu ne me ya kamata ya yi ina nufin ya motsa hannun da akwai karyan ba ko kuma ya motsa kafan da akwai karyan akwai inda in ma aka daure hannun ba lalle iya motsa shi inda wannan ba amma akwai motsawa kamar in a hannu ne yana dunkula hannun shi yana sakewa wannan yana saka su wa'annan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki hakanan ko a kafa ne eh, yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Hauwa Umar da likita. To likita shin karaya mata kasu kashi nawa ne? Farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya a duba cewa karaya yaya yake. Karayan ya danganta wani bangare wani kashi ne a jikin dan adam ya samu karaya. To kin gane farko kenan a fara dubawa ta wannan bangaren. Na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya neco na karayan yake. Akwai abin da muke ce mishi farko ko karayan babu miki a gurin da karayan ya faru shine abin da muke ce mishi close fracture sai kuma in kuma akwai miki a wurin da karayan ya faru abin da ake ce mishi open fracture wato idan an karye an ga har kashin ya fito to eh ba sai an ga kashin ya fito ba akwai miki akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayan ya faru akwai jini da ya fito ko kuma akwai miki a gurin to wannan in aka samu wannan ana ce mishi open fracture to shi kai shi open fracture akwai inda ake rarraba shi rarraba shi da wani classification shi ma nashi daban ne kashi kashi ne to sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma shi ma karayan za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya karye karayan guda ɗaya ne abin da ake ce mishi simple fracture ko kuma a'a za iya kasa shi in karayan ba guda ɗaya bane ko da a kashi guda ɗaya ne abin da ake ce mishi comminuted fracture idan ya fi bangare ɗaya karayan sa'annan kuma za iya sawa cewa ko karayan segmental ne shi ma idan karaya ne a kashi daya amma kamar daya a sama daya a kasa ba a haɗe suke ba abin da ake ce mishi segmental fracture shin yaya ake ma kula da karaya na farko kamar inda na miki bayani idan mutum ya garzo ya zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da raradi akan ba shi magunguna saboda a gama da wannan kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin akwai abu na farko idan idan karaya ya shafi gaɓoɓi ne don akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gaɓoɓi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na muke bayani ko kuma a'a saboda kashushuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a'a karaya ya shafi su wa'annan haƙarƙari ne da kuma shauran da kashushuwa na jiki amma yanzu mun fi ba da mahimmanci ga karaya da ya shafi gaɓoɓi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu akwai wannan akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap shine da farko wannan saboda kamar inda na yi bayani wancan sati a kan cewa karaya idan mutum ya ba a so ya dinga motsa gurin da karayan ya faru yana rage zafi sa'annan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap din shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayan ya faru sa'annan kuma ya samu bangarori na karayan su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je a yi hoto a je a yi x-ray yana da amfani yin wannan x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle sa'annan zai nuna karayan guda ɗaya ne ko ya fi guda ɗaya sa'annan zai nuna yaya karayan yake yaya karayan yake kamar abin da muke nufi idan karayan public ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda na yi bayani haka duk hoto zai nuna sa'annan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayan ya faru daidai yake da kuma gaban da yake kasa kafin karayan ya faru shi ma daidai yake duk hoto zai nuna likita a satin da ya gabata kayi bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu bane ke karya kashin dan adam yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa to likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa eto eh ya danganta kin ga abin da yasa muke bayani game da karyar kafa da hannaye saboda idan kika lura kamar da muke muka miki bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su na kashushuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi sauran karyawa ba ahiri ma sauran kashushuwa da suke jiki ko kashushuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyawa amma za ki ga cewa ba su bane yawancin problem in da zai kawo karyar bai fiye shafan wa'annan guraren ba dependent da irin abin da ya kawo karyan to wani kashi ne ya fi karyewa da ya fi saukin karyewa a jikin dan adam kashin da dai ya fi yawanci yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa ne kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine shine kashin da ya fi yawan karyewa saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai faɗi kan mashin yawanci da shi ne da ko kuma asidan na mota ma ana samun mutum da da shi ake tuki ko wayannan amma kuma ana samun karaya na hannu in kamar mutum ya faɗo ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karaya amma eh, akwai karya su wayannan kashushuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karewa ba idan su suka fi saukin karewa ba to um, likita wani kashi ne ya fi wahalar warkewa idan ya karye a jikin ɗan adam kashin da ya fi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyan yake amma yawanci wannan karya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kashushuwa ne da yawa a gurin yana da ɗan wuyan warkewa amma banda shi kusan yawan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashushuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukansu. Wato kowane kashi akwai iya akwai lokacin da yake ɗauka kafin ya warke idan ya samu matsala. Wannan tabbas ne kowane kashi so don haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashushuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza. To shin wani kashi ne ma ya fi warkewa idan ya karye wanne ne fi a cikin lokaci kalila ko kuma saukin warke. to wannan kashishuwa da na hakarkari hakanan idan suka karye bayan in suka karye in sun karye wannan su in kamar bangare ɗaya ne yawanci suka suka warke da da sauri ba ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatan wani dogon abubuwa su warke sa'annan kuma akwai wani kashin da ake ce mishi clavicle din shi ma yana eh, eh, wannan na wuya na ba wuya za a ci mishi ba clavicle da eh, ko wanda irin zaka ga a kai kashi wanda suka ci karama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan to shi wannan kashin to shi ma yana warkewa a kan lokaci to amma kashushuwan hannu suna riga kashushuwan kafa warkewa sannan kuma eh, kashi wannan na na cinya wannan na na femo hakanan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci in dai ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kama to me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku a bangare shi na jinyan karaya ga likitoci inda ya dan bambanta da jinyan karaya ga eh, eh, na gargajiya shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi eh, abin da ake bukata shine a samu su wa'annan gabobin a dan rage yawan amfani da su saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe to so shi kashi na cinya a manya manya ba a yara ba wasu lokaci a yara akan iya stabilizing din shi amma a manya stabilizing din shi yakan iya yin wuya so shi yasa yakan zama saboda kasancewa yana haduwa da nan eh, shi kunkumi so stabilizing din shi yakan yi wahala saboda irin joint inda yake da shi ana ce mishi ball and socket joint so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar cycle 360 degree to wannan juyawan nashi yakan sa yakan yi wahalan warkewa eh, yakan iya yakan yi wahalan stabilizing to tunda yana wahalan stabilizing to yakan dan da wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba amma ba wai dan wai ba zai warke ba yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba mu kuma burin mu a likitance na in zaka in mutum ya samu karya kuma ana so ya warke ana so in zai warke warke a daidai kamar inda yake da kashin ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da ce yana jin ciwo a can yana jin ciwo a can ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba kafan ya karkata gefe ko kuma a ya dawo yana limfin haka irin yana dingishi yawa ba a san haka nan to wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da ba wani matsala sosai kuwa to likita yi bayanin cewa ba ka an yi aiki ba ka so a ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka to idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci misali in ya warke din kuma ciwon na tashi me ke tada shi to ai farko <laughs> so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan aka duba kuma aka yi abin da ya kamata in wanda za a yi jinya ne a saka maka cast ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa to so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne to likita a gurguje lokaci yana hararan mu shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba wani menene zai iya samun mutum zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu makamancin haka jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani jinyan karaya ina ga a nan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba kuma zaka ga mutum ya samu karayan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke dan haka ba wai dole sai an je asibiti bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar nuna cewa kare ya hau daidai kuma ya warke daidai amma kare ko da a ce ba a mishi komai ba mutum ya samu kare ba a mishi komai ba ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke ko da magani ko babu magani zai warke saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism zai samu eh, akwai healing da zai faru yakan samu healing to bambanci shi dai in ma yi jinyan asibiti in yi jinyan gida bai je asibiti ba zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai ko kuma lokacin da aka ja ja an ja an mai da shi daidai saboda akwai inda suka iya suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau Hakan kuma samu sabanin haka na'am to likita a gurguje lokaci na hararan mu menene bambancin karaya targade da kuma tsagewar kashi na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambayar wannan yawanci akan ji ne kamar ga hausawa sosai su ce wannan karaya aka samu wannan tsagewar kashi ne wannan ko targade aka samu mu a likitance karaya in shi ne ake nufi da fracture to kawai mu fracture muka sani agewan kashi in dai kashin ya tsage kuma akwai break in continuity mu abin da kawai muke nufi wannan karaya ne kawai karaya babu wani magana ko ko kashin ya tsage sai dai in kuma akwai still akwai continuity kuma ya tsage to wannan shine eh, bambancin amma shi ma fracture ne amma targaɗe kuma a wasu lokaci targaɗe gaskiya babu karaya kawai dai bugu in mutum da ya buga jikin shi dama zai ji ciwo Ah, wanda ake cewa dislocation daban ne shi wannan dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne ba kashi ba gaba ne na jikin mutum dislocation yanzu kuma sai filin kwalamar mu. muna tare da malama aisha muhammad marafa a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi a cikin zauren uwar gida yau za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki kwaɓa. kwaba kwabin uwar gida ana so ya ruwa ruwa bayan ya yi ruwa ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki dan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ba yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki bari ya shiga ciki sosai zaki ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya yi rabi da rabi ya ki tsomo shi ki maido shi cikin mai da ki saki kina dan sassaka shi haka ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka ki ga ya sauka sai ki ƙara a uwar gida haka haka har ki gama ki. ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta wa amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.